الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم a har yanzu cikin wannan littafi mala ya kawo babin Falala na maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال حدثنا إسحاق ابن منصور وعبد ابن همي شين قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه قال هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري ما أقل من رواه عن الثوري وروي هذا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وأن حديثنا عائشة رضي الله عنها sace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyunku zababbunku ma'ana a wajen Allah madaukakin sarki su ne waɗanda suka bi ku suka fa'an kai ga iyalansu kuma ni din ni ne na fi ku alkhairi ga iyali na gaba daya babu wanda ya kai ni alkhairi ga iyalina. ma'ana manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda yafi alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki shine wanda yafi kyautata ma iyalansa da haka manzala sallallahu alaihi wa sallam yafi kyautata ma iyalansa fiye da kowa sannan sai yake cewa idan ɗayan ku ya mutu to ku bar al'amarinsa zuwa ga Allah ma'ana duk wani al'amari nashi kada ku dinga tattaunawa domin idan alkhairi ne zai je ya same shi idan kuma shari ne babu alkhairi cikin kafaɗi sharinsa. sharrinsa haka duk mutumin da ya mutu akan daina magana a kansa ne ko da an san yana da wasu abubuwa marasa kyau sai a bar shi ga Allah maɗaukakin sarki shahid anan nan Allah sallallahu wasallam yana cewa shine mafi alkhairi ga matayensa kenan sun zamanto suna da wata daraja ta musamman قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا السليم الصدر قال عبد الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أراد محمد بكسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة قال فتثبت حين سمعتها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته فاحمر وجهه وقال دعني عنك فقد أودي موسى بأكثر من هذا فصبر قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد زيد في هذا الإسناد رجل وأن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شمزال صلى الله عليه وسلم يقف صحبانسا yake cewa kada ɗayanku ya kawo min labarin wani a cikin sahabbaina mana ko da wani ya aikata wani abu to kada ku zo ku dinga gaya mu domin ku wani ina so in rabu da su zuciyata a tsarkake babu komai <clears throat> sai abdullahi ibn mas'ud ya ce sai aka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi da wata dukiya ta ganima sai ya raba da ya raba sai rabo ya ƙare akan wasu mutane su biyu ko da na riske su sai na ji suna tattaunawa a tsakaninsu suna rantsuwa da Allah suna cewa wallahi wannan rabon" ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi dan Allah ba kuma bai yi shi da adalci ba yace to sai da na tabbatar da wannan zancen da na ji na kasa haƙura ma'ana na mance da wancan hannun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai na zo na gaya mishi nake cewa ga fa abin da wasu suka faɗa yace sai fuskarsa ta canja ya fusata yace da'ani an rabu da ni da wannan zancen Da abin da za su faɗa su faɗa ai lalle annabi Musa an cutar da shi da abin da yafi haka amma yayi hakuri to haka ne abin da aka min bai kai ma na annabi Musa ba annabi musa tuhumarsa suka yi manu isra'il ah, suka ce yana da <clears throat> ciwo a marainansa da haka shi yasa in zai yi wanka <clears throat> yake nisa da mutane wannan banu isra'ila suka faɗa haka to ya zama cikin al'adunsu kuma sukan yi wanka rara kowa na ganin kowa shi kuma annabin allah ne ciko da haka shi yasa yake ƙaurace musu to da suka faɗi wannan maganar sai Allah ya kubutar da shi wanda hadisin ya zo cikin sahihu shi shine Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa ko fa barra'ahu Allah mimma qalu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, idan an ce ban yi adalci ba to abinda aka danganta ma annabi Musa ya fina wa yawa ya fina wa girma amma yayi hakuri saboda haka ku daina zuwa min da irin waɗannan maganganu kala haddasana muhammad ibn isma'ila kala haddasana abdullahi ibn muhammadin kala haddasana قال حدثنا عبيد الله بن موسى والحسين بن محمد عن إسرائيل عن السجي عن الوليد بن أبي هشام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه a wannan hadisin kamar irin wancan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa habbansa cewa kada tashin ku su dinga kawo min ƙaran tashi domin kamar yana katse musu hanya ce ta gulma da kuma tsurku da ake yi a kawo ƙarar wani dan a masa wani abu ya ce ku daina kawo min irin wannan قال babu من فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه باب فللانا أبي بن كعب رضي الله عنه daga cikin wato mutanen madina al'ansar kuma daga cikin wato banin najjar yana daga cikin makaranta na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma masu fatawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yana raye. wani yana nuna matsayinsa da saninsa da kuma iliminsa قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زرع ابن هبيش يحدث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا وقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية من يعمل خيرا فلن يكفر وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ بطنا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من, يشاء من تاب قال رحمه الله هذا حديث حسن صحيح قال رحمه الله وقد روي من غير هذا الوجه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقد رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن أولا حديث إلن شياغ بات أبايا حديث أبي بن كعب yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa lalle Allah ya umarce ni in karanta ma alqur'ani ana Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ma ubayyu dan ka'ab alqur'ani sai ya karanta masa lam yakunil ladina kafaru daga cikin abin da ya karanta shine lallai addini a wajen Allah shine addini na hanifiya alhanifiya shine addini tafarkin annabi Ibrahim da Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan alhanif a harshen larabci ma'anahu alma'il wanda yake karkacewa wanda yake kaucewa daga wani abu zuwa ga wani abu ma'ana shi annabi ibrahim alaihi salam yana kauce ma bautar gumaka yana komawa ga bautar Allah maɗaukakin sarki shi sa ka kira shi alhanif to yake cewa tafarkin annabi ibrahim shine alhanifiya shine addini a wajen Allah maɗaukakin sarki almuslima addinin da yake na miƙa wuya ne ga Allah maɗaukakin sarki da Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabinsa Ibrahim alaihi salam lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin haka na Allah ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima to shine Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lallai addini a wajen Allah karbabbe shine tafarkin nan na hanifiya almuslima irin tafarkin annabi ibrahima lal yahudiyya yace ce ba yahudanci ba domin yahudanci ba addini ba yana da kyau a sani yahudanci ba addini ba a wasu jama'a ne waɗanda suke da wani yare suke danganta ma kansu yahudanci a addinin annabi musa ba yahudanci bane amma an aiko shi da littafin allah zuwa ga yahudawa haka yahudanci ba addini ba haka nan nasaranci ba addini ba ne domin mabiya annabi isa ba sunansu nasara ba sunansu hawariyun ko ibtala isa ibn maryama lil hawariyina man ansari ila Allah haka su ansar ne kuma hawariyun ne haka su ba nasara ba ne amma dai nasara an aiko annabi isa zuwa gare su haka addinin annabi isa addini ne na musulunci haka na addinin annabi musa addini ne na musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo a cikin alqur'ani na wannan surar wanda Allah ya shafe shi shine cewa addini a wajen Allah shine hanif muslima ba yahudanci ba ba nasaranci ba ba kuma majusanci ba man ya'mal khairan falan yukfaru duk wanda yayi aikin alkhairi to wannan ba za a hana mishi ladan shi ba ma'ana wannan aya ce a cikin suratul bayyina to amma Allah ya shafe ta ya zama ba a karanta ta ma'ana yana daga cikin abin da ya zo a cikin wannan ayar haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga abin da ya karanta masa law anna ibni adama wadiyan min malin labtaga ilayhi thaniyan cewa inda a ce dan adam yana da wato wani kwari wanda aka tara masa dukiya a ciki tashi ce to ba zai haƙura da wannan ba sai ya nemi na biyu ma'ana sai ya nemi ƙari inda kuma yana da na biyun sai ya nemi na uku to ɗan adam ba zai bushe ba yana buri a rayuwarsa kuma ƙarshen shi zai zama ƙasa ne don zai mutu ya koma ƙasa to shine Allah ya ce wala yamla ujawfa ibna adama illa turab ba abin da zai cika cikin dan adam sai ƙasa wa ya tubu Allahu ala duk wanda ya tuba kuma Allah zai karɓi tubansa mana wannan ayoyin suna cikin wannan surar amma yanzu in ka karanta babu su kenan Allah ya shafe su shahid a wannan hadisin shine falala na Ubayyu dan Ka'ab radiyallahu anhu kuma Ubayyu dan Ka'ab bai yi tsawon rayuwa ba domin ya rasu shekara ta talatin bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kenan ya rasu a iya cewa kafin ma kalifancin Ali radiyallahu anhu shekara talatin bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ubayyu dan Ka'ab ya rasu kuma yana daga cikin makaranta Alkur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal yana cikin waɗanda suke fatawa ma'ana a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana raye don haka wannan hadisin yana nuna falalar ubayyu ɗan ka'ab manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya ce karanta mushi alkur'ani قال باب في فضل الأنصار وقريش babin abin da ya zo na falalan al'ansar da kuma ƙuraish in an ce al'ansar abin nufi su ne mutanen madina kuma mutanen madina ƙabilu ne guda biyu da ƙabilar aus da kuma ƙabila ta al wannan ba wai suna bane kawai na ƙabila sunan mutane ne aus ibn al-harith da khazraj ibn al hari wa da ƙani ne uwarsu ɗaya gane ko mahaifiyarsu ita ce kaila ko alfila don haka 'ya'yan wa da kani ne to amma sai suka rabu suka yi gida biyu kowanne Allah ya yawaita zuriyarsa sai suka zama al'ausu da khazraj hakan an ce al'ansar su ake nufi kuma Allah maɗaukakin sarki ya kira su da wannan suna na al'arfar domin allah maɗaukakin sarki yana cewa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله هكذا الله يجي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لذلك الأنصار an kira su al'ansar saboda wannan taimako da suka yi ma addinin Allah wannan tsayuwa da suka yi da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da larabawa suka kishi, shi don haka suka bashi mafaka a garinsu suka bashi matsuguni sannan kuma suka kare shi da abin da za su kare 'ya'yansu da dukiyoyinsu da shi to shi yasa aka kira su al'ansar kuma ya ce babu fadlil ansari wa quraish duk da cewa muhajirun wanda quraishawa ne sun fi al'ansar daraja amma malam ya gabatar da al'ansar a anan saboda yana so ya ambaci wani abu daga cikin falalarsu hakan an ce al'ansar ana nufin al wal khazraj su ne kuma ƙabilun madina manya-manya ƙarƙashinsu akwai ƙabilu akwai banu najjar akwai banu abdul ashhal suna nan da yawa ƙabilu daban-daban amma duka suna ƙarƙashin wannan ƙabilun waɗannan manya-manyan guda biyu ƙala haddasa muhammad ibn bashar ƙala haddasa na abu amir an zuhair ibn muhammadin an abdullahi ibn muhammad ibn aqil an tufail ibn ubay ibn ka'ab an abihi ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laula alhijratu lakuntum ra'an ansar wannan hadisin na ubayyu dan ka'ab manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa in ba dan hijira ba ma'ana ba a canja hijira daga inda aka yi hijira a sake komawa wani waje yace da ni na kasance tare da ansar ko kuma ni wani ɗaya ne daga cikin mutanen ansar wasu kuma suka ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da wannan zancen shine ya danganta su gare shi ne saboda su dangin mahaifiyarsa ne dangin mahaifiyarsa ne in ana karatu cikin tarihi akan ce mahaifiyar mazala sallallahu alaihi wasallam ta dauke shi ziyara zuwa madina ko tana dawowa sai ta rasu a hanya abawa ko ta kai shi madina ne wajen dangin kakarsa in gane ko bangaren mahaifiyarsa to wasu suka ce ya danganta su gare shi gare su gare shi ne saboda mutum yakan danganta waɗanda suke dangin uwar shi ne ce shi ma nasu ne shi yasa yace laulal da lakuntum ra'an min al-ansar wannan abun kuma ya faru ne lokacin da aka fita wani yaƙi aka yi taraba ganima mutanen Madina suna kallo al-ansar Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba kowa a cikinsu komai ba har sai da rabon ya ƙare tas ba wanda ya ba a cikinsu kuma yana sane bayan ya gama wannan rabon sai wasu daga cikinsu suka tasa haƙuri har suka ɗanyi ƙorafi suka yi gunaguni amma ba su gaya mishi ba amma wasu sahabbai sun ji sai suka gaya mishi ga abin da al'ansar suke faɗa to mazala sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama rabo yake tsaya akan al'ansar ya nuna musu kyautatawa da Allah ya musu ta hanyarsa cewa na zo na same ku kuna cikin bata Allah ya shiryar da ku ta dalili na kuna bautan gumaka kuka koma musulunci kuna kiyayya domin ba sa ga maciji da juna waɗannan yanwa da yan kani din da su al'aus da khazraj yaki ne a tsakaninsu ga su dai ubansu ɗaya amma kuma ba sa haduwa da juna sun fi sun yaƙi ya fi na shekara 60 suna yaƙi shi yasa aka kasa samun ma shugaba a cikin madina guda daya kowane kabila suna ganin cewa wannan bata isa ta zama shugabanmu ba to zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hadi sai suka shiga karkashin sa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta gaya musu cewa shin ban zo muku da kaza ba ban muku kaza ba ban muku kaza ba a ƙarshe suka yi ta kuka suna nadama abin da suka yi yake cewa shin yanzu ba za ku so a ce mutane sun tafi da raƙuma da awaki da dukiya ba shine rabansu ko kuma ya zama ni annabin Allah ni ne rabanku ba su an ba su duniya da komai ko kuma an ba ku ne da ni da duniyar wanne ne ya fi alkhairi Shi ne a cikin maganganun da yake ce wallahi in ba dan hijira ba ni ina cikin al'ansa. ni da wani bangare ne daga al'ansa. to kaga wannan abin da yake nuna yana nuna falalarsu yana nuna kuma darajarsu قال حدث وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار da irin wannan isnadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda mutane za su kama hanya su rabu biyu a ce ansar sun kama hanyar su sun yi nan sauran mutane duka sun yi nan yace da na bi hanyar al sai na tafi tare da su قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم فأحبه الله ومن أبغضهم فأبغضه الله فقلت له أأنت سمعته من البراء فقال إياي حدث hadisin na النبراء الآن آزد wanda aji ibn sabit rawaito daga gare shi yace ya ji manzo Allah yana cewa ba ne kaunar al-ansar sai mumin duk wanda kaga yana son ansar wannan mumini ne akwai imani tare da shi ba mai kyamar kuma sai munafiki duk wanda kaga yana sokan al'ansar to wannan ka tuhumi imaninsa wannan bayi da imani munafiki ne duk wanda ya kaunace su Allah na kaunarsa duk wanda ya fushi da su Allah na fushi da shi to wannan bai ishe su daraja ba wannan ya ishe su daraja kuma sun cancanci haka dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bada misali yake cewa a ƙarshen duniya idan duniya ta zo ƙarshe imani ya kauce ma'ana ya rabu da kowa da kowa cewa imanin gabaɗe zai koma ya tattare ne a madina ce innal imana ya arazu ilal madinati kama ta arazul hayyatu ila juhriha cewa imani zai koma ya tattare a cikin madina kamar yadda macijiya take komawa ta kanan a cikin ramunta ana imani zai kare a ko'ina sai a madina don nan ne kaɗai garin da dujal zai zo ya kasa shiga da madina da makka to makka ma har za a kai gabar da za a cire dakin allah a rusa shi da haka madina ce kaɗai za ta saura haka nan zai zama matattara ne na imani matattara ne na eh, sanin shari'a ta allah maɗaukakin sarki to kaga waɗanda suke garin kuwa suna da wannan siffa ta imani da haka muminai ne a cikin garin madina munafukai akwai su amma a kewayen madina wanda suke cikin madina suka siffanci da munafurci ba su da yawa Allah ya ce wa mimman haulakum min al'arabi munafiqun yace mimman haulakum wanda suke kewayen madina amma daga cikin madina akwai su kadan Allah ya ce wa min ahli al-madinati maradu ala an akwai cikin mutanen madinan da suke da abin nan na munafurci amma mafi yawancin munafukai din al'arab ne mana mutanen yankunan wajen madina ne amma tsoron cikin garin wannan mafi yawancin su muminai ne kuma sahabbai masu imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ba mai kaunar su sai mumini ba mai fushi da su sai munafiki da haka da kaji mutum yana zagin al'ansar ko irin su abu ayyub al-ansari irin su wato ubayyu ibn ka'ab irin su mu'az ibn jabal irin su ubada eh, sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn ubada su barra ibn azib su ubada su ibn sami suna nan da yawa al-ansar suna nan da yawa da haka waɗannan kusan su ne ma ƙarfin wato kafa daular musulunci sanda aka je yakin badar mafi yawancin wanda suka yi shahada a yakin badar ansar wanda suka yi shahada a yakin badar mutum 27 ne zuwa 28 a cikinsu 20 da wani abu ansar ba muhajirun ba inda ko da aka yi fito na fito a yakin badar wanda suka fara fitowa su uku ansar har shi utba yake cewa ba da ku muke ba ku ba mu wanda suke jininmu ne mu ba mu san ku ba haka ansar ne waɗanda suka kashe Abuja su biyu daga cikin ansar ne yara samari wanda zarata su suka kashe abu eh, su kawai abin da suka fito su ga wanda yake zagin annabin nan su wannan su ne al'ansar haka ansar suna da matsayinsu a wajen Allah maɗaukakin zargi su ne Allah ya ce wallazi na tabawa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim kuma sun yi abin da har yau ba a taɓa yin irinsa ba yanzu ba kullum ana maganar indijin wannan bako ne wannan waye ba to zuwa sa ba san wannan ba su ne kaɗai aka je garinsu aka zauna a garinsu suka yadda wanda suka zo garin yan gari yanzu ba wani gari da zaka je ba za ke ma bako ba ko garin dangin babanka ne ko babanka ne sai an ce wannan daga wani waje ya zo to zo al'ansar da muhajirun suka zo karɓansu suka yi bal suka tsugunar da su kamar sun fi su ma iko a gani. su kaga sun yi abin da ba a taɓa yin irin shi ba kuma har yau ba a sami irin shi ba yanzu ku ɗunguma ku tafi wani gari ku ce kun zo za a ce waɗannan korarru ne ko kuma gudun yaƙi ne ko kuma baƙi ne ko bare ne haka ake faɗa duk inda ka je to su ba su san wannan ba sun tsugunar da muhajirun a garinsu Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abin da suka cire suka bayar ba sa jin cewa sun yi wani abu yanzu ko a ce ma ka tafi wata ƙasa ana abin nan an baka citizen a wata ƙasa sai an goranta ma wata rana wata rana za a ce in kai abu kaza za a kwace wannan citizen ne Allah ya ce la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abin da suka bayar kuma aka ba su din ba sa jin wani abu ba su damu da komai ba banzu suna ganin girmamawa ne masu ba waɗanda suka zo ɗin fifiko a kansu shine wa yu'thiruna ala anfusihim walau na bihin kasasa ko da suna da tsananin bukata suna fifita wasu a kansu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya musu wani albishir yake cewa al'ansar ku yi hakuri za akwai wani lokaci da za a dinga fifita mutane a kanku sawa'un a shugabanci ne a gudanar da harkoki ne na al'amura da sauransu ya ce za ku yi ta ganin wannan abubuwa ya ce amma ku yi haƙuri za mu sadu da ku a bakin tafki na ya ce nan ne alkawari na da ku ku yi haƙuri da duk abin da za ku gani kuma sun gani ɗin kan za a zo za a tafi yaƙi ba za a ce wannan al'ansar shi ne shugaba ba daga cikin al'ansar yawanci za ga daga muhajirun amma duk wannan sun yadda kuma sun yi haƙuri sun yi haƙuri sun yadda kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innakum satarawna atharatan ba'di za ku ga wani fifiko da za a dinga nunawa a kanku bayana yace amma ku yi haƙuri ku yi haƙuri har lokacin da za mu sadu da ku waɗannan su ne al'ansar duk wanda ya kyamace su Allah yana fushi da shi wanda ya kaunace su kuma Allah yana san shi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم قالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم ثم قال إن قريشا حديث أهدهم بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم قالوا بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutanen Madina wata rana al-Ansar sai yake cewa shin wannan taron naku gaba daya akwai wanda ba a cikin ku yake ba ma'ana wani bare wanda ba ku ba suka ce babu sai dai wani dan wata yar uwar mu ma'ana an auro shi daga wani waje kenan ko an ma'ana mahaifiyar shi ta yi aure ba daga cikin su ba sai ce a ah, ai wanda suke wanda yake dan yar ku dan ku ne shi ma sunan shi dan uwan ku. sannan sai ya ce lallai ƙuraishawa ku sani cewa ƙuraishawa ba su daɗe da musulunta ba ma'ana jahiliya ba ta daɗe da rabuwa da su ba da kuma musibu da suka same su kuma abin da ya sa kuke ganin ina kusantar da su ina ɗaura su fiye da wasu ba komai ba ne ina so ne in sanyaya musu ina so ne in toshe wannan kaifin abin da ya same su a farkon musulunci yanzu ba kwa so mutane su tafi da duniya ko kuma ku tafi da annabi mana an ba mutane raƙuma an ba su komai an ba su komai ko kuma an ce an ba ku annabi akwai kwatankwacin wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya musu alkawari shi yana tare da su a raye haka nan bayan ya mutu wannan shi ne Allah ya ɗauki rayuwar shi a Madina ko da a ce daga maka ya fito amma makwancinsa ina ne to wannan makwanci da ya a Madina sai ya ƙara ma Madina wani daraja ko sai ya ƙara mata daraja domin kasantuwar ya kwanta a Madina ma'ana ya koma ga Allah nan aka binne shi sai ya zama babu wata ƙasa da za a ce eh, ta kunshi wani wanda yake biyayye kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata ƙasar da ta kai ƙasar Madina a wannan ne Imam Malik yake cewa duk mutumin da ya furta koda da wasa ne yace ai ƙasar Madina ba ta da kyau yace sai an mishi bulala 40 saboda da a ce ba ta da kyau ba za a binne annaba a ciki ba haka Imam Malik yake ka duba yanda suke abin nan haka ya faɗa ce duk wanda ya ce ƙasar madina ba ta da kyau ya ce tuwa mishi bulala arba'in wannan ladabtarwa domin in ƙasa ce mara kyau ba za a binne annabin allah a cikinta ba wannan har ya sa ake tuwa cewa imamu malik kan yi yawo a madina bai yawo da takalmi aka tambaye shi ya ce saboda yana jin nauyin ya taka inda annabin allah ya taka da kafarsa A bugar da yanzu ka ce za ka je ka yawo a madina duk kwanta ce tsananin zafi ba kai saka yawon nan ba da takalmi ma kana jin zafi kuma a wancan lokacin madina duk ba ta wuce cikin masallacin nan ba da dan wasu kewaye nata ita ce madinan gaba daya kana fita a wannan masallacin ka kuma wani yanki da haka yanzu inda wannan farfajiyar masallacin take da dan kewayen wannan wajen duk bai wuce nan ne madinan ba inda ba al'umma ba ne masu yawa ba babban gari ba ne sai dai a ce ma wajen ƙabila kaza suna can yankin ƙabila kaza suna can ƙabila kaza suna can inda ma ake cewa ya dawo an yi tsala albadro alaina bai wuce kusan gaban masallaci ba ne shi wata hanya da ake kiranta tsariko usman ibn affan to a nan ne saniyatul wada'i ai ba ka ɗauka saniyatul wada can wata duniya ne yanzu daga masallacin bai wuce ka yi tafiya daga nan zuwa zuwa zuwa layin majema ba iyakacinka da wajen raga a da kuma ana ganin nesa ne Dan an ce an tafi baki a ita ce makaranta kamar daga nan ka tafi zuwa narkuta ko zuwa babali amma yanzu daga masallacin kana fitowa za ka ga baki a gabanka to kaga duka madinan ba mai yawa ba ce har ma zuwa zamanin su imamu malik din tunda zamani ne na atba'u tabi'in ba ta fadada bane to amma yanzu da ta fadada sai ka bata a wani wajen ma sai ka bata a ciki to ka ce za ka yi yawo da wannan ba takalmi din kuma ka sai ka wahala wancan zamanin su imamu malik almuhim wannan yana nuna falalan wannan gari da darajar wanda suke cikin wannan gari har ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma mu'minai albushir yake cewa man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al cewa duk wanda zai iya mutuwa a Madina to yayi amma ba ce muke kashe kanshi ba ce domin duk wanda ya mutu a Madina ni zan zama masa mai ceto kuma shaida a gaban Allah an ka gaya ma wasu kace to an je Madina Allah ya kashe mu a ce wani zai ce ah, <laughs> gare da gida duk da wannan alƙalin. ko duk wanda ya mutu a madina ya ce ni zan masa ceto amma ba wai mutum ya abin nan wannan kama yana kwadaitar da mutane shi yasa ka ga wasu malaman sun je sun tattare a can ko wasu mutane ya ga shi ba inda zai zo na ya makare in ba nan ba yana kwadayin samun wannan wannan abin nan wannan kyauta din da wannan garabansa ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yanzu mutane su tafi da duniya ko kuma ku tafi da annabin Allah gidajenku wanne ne ya fi muku suka ce wallahi mun fi so mu tafi da kai sannan sai ya ce musu inda mutane za su yanki wata hanya cikin duwatsu ko cikin kwazazzabai ko kuma mutanen madina ku yanki hanyar dutse ko cikin kwazazzabai ya ce wallahi da na ba hanyar ku ita zambi قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه في من أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة فكتب إليه إني أبشرك ببشرى من الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولذرار الأنصار ولذراري ذراريهم قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم wannan hadisin na annabru ibn anas daga zaidu ibn Arkam yake cewa ya rubuta wasiƙa zuwa ga anas dan malik yana mishi ta'aziyya na iyalan shi da ya rasa da ƴaƴan baffanninsa wata rana da ake kira yawmal harra yawmal harra rana ce fitacciya a cikin tarihi a zamanin yazidu ibn muawiya ibn abi mutanen madina da mutanen makka su ba su yi mubaya'a ga yazid ba lokacin da aka ce shine khalifa su mutanen makka suka ce su suna bayan ah, abdullahi ibn zubair to mutanen madina suka ce su dai ba ruwansu ba su yi mubaya'a ga kowa ba aka yi aka yi suka tirji suka ce sai dai su bi abdullahi dan umar yi wace shi baya san shugabanci to sai shi yazid ya aiko da gwamna daga sham akan ya zo ya tursasa su akan sai sun yi mishi mubaya mana sai sun yadda da shugabancinsa to wannan rana da suka zo sojoji ne dubbai suka shigo garin madina aka yi kwana uku ana kashe-kashe a madina ma'ana duk wanda suka gani kashe shi suke an yi abubuwa da yawa shi ya ke kira yau harwa tana nan cikin tarihi an yi fyaɗe an yi kwace an yi kashe-kashe an kashe sahabbai da yawa da 'ya'yan sahabbai da jikokin sahabbai wanda ke kira yau harwa harwa ɗin wani yanki ne a cikin madina in kaɗan bar gari kaɗan daga kudu kenan a kiran wannan wajen alharwa wasu duwatsu ne bakaje a wajen to anan aka yi ta zubar da jinin mutane to shine shi wato Zaidu ibn Arqam ya rubuta ma'ana da wannan abin ya faru yana masa ta'aziyya cewa iyalansa da ya rasa a wannan rana ta wannan barna da aka yi da kuma dangin sa yana mishi ta'aziyya sai Anas dan Malik sahabi ne wanda imaninsu ba kamar na sauran mutane ba sai ya rubuta masa wasiƙa ya ce to ni ina ma albishir bishara daga Allah in kana min ta'aziyya na gode amma ina ma bishara ko da na rasa wani abu ga wani alkhairi ga wata bishara ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ghfir lil ansar Allah ka gafarta ma al ansar shi ana yana cikin al ansar ai wa li zarari al ansar da ƴaƴan al ansar ne zarari da iyalansu wa li zarariya zararihim da kuma ƴaƴan ƴaƴansu Allah ka gafarta musu gaba ɗaya to akwai wanda suka sami irin wannan shi Allahumma fil amsar wa li darari al amsar wa li zarari zarariyam da ƴaƴan ƴaƴan su Allah duka gafarta musu sai to kaji albishin da haka dan wannan abun ya faru nagode da jajen da kaman amma alkhairin wajen Allah na san mai yawa ne wannan hadisi ne mai inganci قال حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزائي البصري قال حدثنا أبو داود وعبد الصمدي قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقري قومك السلام فإنهم ما علمت أئفة ما علمت أئفة صبر قال هذا حديث حسن غريب wannan hadisin abu talha wanda shine ya auli mahaifiyar anas dan malik yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man ka karanta ma al'umma ka sallama zune mutanen Madina kenan domin ban taba sanin mutanen da suka fi su kamewa suka fi su haguli ba qala haddathana al-husayn ibn hurai qala haddathani ni fadl ibn musa an zakariya ibn abi za'ida an atiyata an abi sa'id al-khudri an an sallallahu alaihi wasallam qala ألا إن aibati التي awi ilaiha ahlu baiti وإن كرش الأنصار فعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم وانا حديث ضد yake da rauni manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai wato mafakata da nake komewa gare ta a duk lokacin da nake neman wani fakewa shine gidana da iyalaina wa inna karashi al'ansar waɗanda suke tallafa mun kuma suke dafa min su ne al'ansar don haka ku yi yafiya ga waɗanda suka yi kuskure a cikinsu kuma ku karɓa daga wanda suke masu kyautatawansu ma'ana ku kyautata ma masu kyautatawansu wanda suka muku ba daidai ba kuma ku yafe musu قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن داود الحاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد هوان قريش أهانه الله kenan yanzu ya gama da magana ansar dan ya ce al wa quraish ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake yake san ganin ƙasƙancin ƙuraishawa sai Allah ya ƙasƙantar da shi wani alƙawari ne na Allah maɗaukakin sarki قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي أنصالي بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه إن وأنها سند قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري والمؤمن قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر قال هذا حديث حسن صحيح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace min ba ni kyamar wato ansar ma'ana ba wani wanda yake kyamar al’ansar matuƙar ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ma'ana duk ya yi imani da Allah da ranar ƙiyama ba a kyaman mutanen madina bai jin haushinsu ƙala haddasana muhammadu ibn bashar ƙala haddasana muhammadu ibn ja'afar ƙala haddasana tuƙata da ta yi an anas ibn malikin radiyallahu anhu ƙala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس سيكثرون ويكلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ansar mutanen Madina sune ne wato karsashina ma'ana waɗanda suke karfafa ta kuma sune ne makomata wanda suka bani mafaka kuma ku sani cewa mutane za su yi yawa yana nufin zamani zai dinga tafiya ana karuwa wani lokacin a ragu ko kuma misali alkhairi ya karu wani lokacin ya ragu ko mutane su yi yawa wani lokacin su ragu don haka idan aka kai zamanin da mutane suka yi yawa har a cikin al'ansar ɗin ma za ka samu wani wanda bai ma daidai ba in na daɗin duka masu yin daidai ne ce za ka kai lokacin da za ka ga wani bai ma daidai ba ke na har zuwa wannan zamani ya ce don haka ku karɓa daga wajen masu kyautatawansu wanda suka muku kyakkyawa ku kyautata musu wanda suka muku ba daɗi ku yafe musu da haka ko yanzu ne ake cewa in ka taɓa aikin haji sai a ce to kai hankali a zuwanka madina saboda kar ka je ka fada cikin irin wannan hali gane ko ko da mutum ya ma ba daidai ba a cikin garin madina sai ka duba darajar wannan abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansu in gane ko sai ka kiyaye kuma mutane ne masu karamci har zuwa yau din nan karamcin na su ga wanda ya saba zuwa ya san maka da madina baya hada su kana barin madina in ka shiga maka ranar farko da ka shiga maka za ka gane cewa ka bar madina duk da yake ladan maka ya fi yawa amma zaman madina ya fi daɗi a madina har yau din nan ka je madina kafin in za ka tsallaka titi za ka ga a hankali mutum zai tsaya maka tsallaka titi hmm. kana shiga maka farko abin da za ka fara gani ka zo tsallaka titi wani zai kamar zai bangaje ka a cikin maka to ɗabi'un mutanen da bambanci gane ko suna da ɗabi'u daban-daban maka baƙi sun mata yawa haka wasu 'yan maka ne wasu ba 'yan maka ba ne madina kuma akwai ƙarancin baƙi yawanci gida asalin mutanen wajen bakinta ba su kai na maka ba ta iya yi wato wanda zai ma a cikin madinan bako ne sai ka yi haƙuri ka je sai ka zauna lami lafiya a cikin wannan gari قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو يحيى الهماني عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya ma mutanen Makka ya ce ya Allah ka dandana ma Qurayshawa farko farkonsu ka dandana musu azaba dan sun yi ta saba ma annabin Allah aka yi yakin badar aka kashe waɗannan aka ɗanɗana musu wannan da wannan da wannan wannan farkon su kenan sai ya ce to ya Allah maɗaukakin sarki ƙarshen su ka ɗanɗana musu rahama da kyautar ka Allah ka ba su kyauta ka ba su rahama ka ba su jin kai قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش نحوه ابن ون حديث قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار من ذا الله صلى الله عليه وسلم يوانا الدعاء إن جاء أنس يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يا الله كغافر سامع أنصار ka gafarta ma ƴaƴan al'ansar ka gafarta ma ƴaƴan ƴaƴan al'ansar ka gafarta ma matan al'ansar dukkan musu gafara a ga wannan daraja ce gare su sai wani lalatacce banda anas ba wanda ya fi zagi a duniyan nan kuma anas ban sanya yake da waɗannan hadisan ba ban sanya yake da waɗannan hadisan ba ko bai san su bane ko bai ji su bane ko ya ji su ya toshe ido ne ko ya toshe kunnuwansa ne Ga shi nan Allahumma fil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar kai kuma a garin ku gaba ɗaya baka samu wannan addu'ar ba ma wanda zai ma wannan addu'ar aka duk wanda kage yana kyamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in general kuma yana kyamar al-ansar in particular to wannan yana da matsala akwai matsala babba a tare da shi ya'ani sahabbai umuman al'ansar khususan khassan al'ansar ai al'ansar idan ba a yabe su ba ba za a ba za bata su wanda Allah ya ambace su a littafin sa tarihi ya hada su da muhajirun duk inda aka ce muhajirun za a ce ma al'ansar duk inda ka ji sai an faɗi al'ansar a bayan su tare Allah ya hada su kuma haka suka abin da suka yi kamar yadda faɗa ba wani wanda ya taɓa yin irin wannan abin a tarihi ko da za ka samu ɗaiɗaiku ne a ce mutum ya zo garin ka ka ce to kai tun da bako ka zo ka gudo daga zamfara ko daga maiduguri zo gidana na raba juna ba ka rabe har abada na ka ne waye zai wannan gona ta na raba juna ba ka rabe duk da abin da yake ciki na noma ka je ni na ɗauki rabin waye zai wannan a duniya wata ruwayar ma ta ce wani ma ya ce to mata na ma ga sunan ka duba wacce ta fi kyau a cikinsu in ta yi idda ka aure ta waye zai mana wai saboda kauna ne ba yana nuna kauna ne ta yan uwantaka kuna ganin za a sami ruwan wannan yanzu ba za a samu ba zamani ya riga ya wuce to wannan falala Allah ya riga ya ba su Allah ya riga ya ba su yasa Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun al'ansar Allah ya cire musu eh, rowa da mako da kyama da hasada da Allah ya cire musu wannan azu ba su da wannan kuma har yau in ka je sai kaga tasiri wannan abin a Madina har gobe har gobe Allah ya kai ka cikin azumi ka je Madina ka ga yadda ake tarairayen mutane yaro zai kama hannunka da ƙarfi sai ka je ka zauna a wajen shi zaka sha ruwa ko kana zo ko baka so in ya ga ka ka gudu ya bi ka ya kamo ya sake kamo ka so ɗabi'a ce kuma suka samu wannan addu'o'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi su yanzu ka zo shan abin ruwanka baka so ma wani ya zo kusa da kai kai azumi su baka iya ta abu kadai ba yanda za a masallaci na kawo abinci mutum ya ci abincin shi kadai ba zai yi ba sai ya raba da mutane to mun kaga ba haka ba kana irin wannan halin kuma ka ringa zagin wancan ma na baya ba ma na wannan lokacin ma ya fika na wannan zamanin ma ya fika ya ninka ka ballanta wancan kullun yayin sallah yana da lada dubu daya sallah guda daya safarin da a masallacin nan kai kana nan kana sha da kyar ladan ma baya kaiwa goma in zai salloli guda biyar a wannan masallaci kulliya da lada dubu biyar kai kana fama da lada bai kai ɗari ba ta yaya za ka haɗu da shi ba yanda za ka yi kada kanka da shi kullum yana da lada dubu biyar in dai zai sallah guda biyar a masallacin nan kai kuma duk girman masallacinka duk faɗin shi ladan bai wuce 27 ba to 27 sau biyar nawa ne dari da wani abu ne ba dari da talatin da wani abu shi wancan yana da lada dubu ɗaya da haka sai ka yi sallar kusan kwana goma kafin ka kawo sallah da zai yi guda ɗaya ta farilla sallar kwana goma za ka yi kafin ka kamo sallar shi guda ɗaya kuma shekara nawa yana sallah masallaci kai kana nan kana ta zagin su kana ta ɓata lo kana zagin sa sahabbai amma haƙuri ya yi ya kwantar da kansa ya koma ko suka koma suka je suka yi biyayya ga Allah suka samu rahama ta Allah ya fi musu alkhairi kuma su je ranar tashin alkiyama ma ma ko ganin su ba su yi da Allah ya ce da yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal ba inda zaka hada kanka da su babu babu haƙi haka mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki kawai da wannan addu'a ta ƙarshe da Allah ya kawo ta walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman in ka fada cikin masu irin wannan addu'ar to ka samu tsira da kubuta ina roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk